Duk da yake labarin na hada jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara da layin dogo na zamani ya faranta ran 'yan asalin yankin da dama, to amma ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce lamarin na zaman jiran amincewar majalisar dattawa. minista amechi ya ce jihohin uku da ake duba yiwuwar hada su da layin na sufurin jiragen kasa ko dai daga katsina ko kano suna daga cikin kudurorin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na hada dukkan jihohin najeriya 36 da layin dogo a kokarinta na samar da ingantaccen tsarin sufuri na jiragen kasa na zamani a duk fadin kasar when we do complete the tape eh, to rail line in 2018 and we complete the lagos ibadan we will be having a total of nearly 700 kilometers of ya ce idan muka kammala layin dogo daga takwe zuwa warre da wanda ya tashi daga Legas zuwa Ibadan wannan zai bada adadin kusan kilomita 700 na layin dogo kenan na zamani a Najeriya wanda hakan ya so mu sauƙaƙa zirga-zirga a waɗannan yankunan. Ministan na sufuri dai ya zo Sokoto ne inda ya shugabanci wani babban taron majalisar sufuri ta Najeriya na wuni biyu wanda ya haɗa hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin sufuri da zirga-zirga daga ɓangaren hukumomin gwamnati da masu zaman kansu. To ko koyaya jama'ar jihohin na sokoto kebbi da zamfara suke kallon tasirin wannan aikin idan ya gudana sunana aminu bello sokoto ni kuma kilarin agent ne daga lagos to babban tarihi babban tarihi na muka ganin za a yi shine kamar maganar da sarki musulmi da gwamnan sokoto kamar da dry fort din da an ce za a yi a lela to lalle wannan shine babban tasirin kan wannan taro da zai taimaka ma jama'ar sokoto da kebbi da zamfara ka san cewa sokoto garin manoma ne sannan kuma wasu kayakin da aka ɗauka ana kai can arewa daga sokoto ake ɗauka su to kaga an kai hanyar jirgin ƙasa kamar da an ce za a yi to ya taimaka mu jihar Sokoto sosai sosai. Sunana injina Bello Suleiman ina aiki a nan ma'aikata ayyuka da sufuri ta jihar Sokoto. Gaskiya ne to kamar yadda ka sani wannan gwamnati tana nan tana kokari misali harkar railway yanzu misali in ka diba akwai jihohi daban-daban waɗanda ake kokarin a haɗa hanyar abin ga tarakun jiragen ƙasa da kuma da gyare-gyare ga tashoshi na abin jiragen sama saboda haka da yadda nake ganin allah so akwai ci gaba abubuwa kuma na tafiya da ya kamata taron na majalisar sufuri karo na goma sha biyar a sokoto ya yi bita ne akan tsare-tsare da shiraruwa akan sha'anin sufuri da zirga-zirga a najeriya tare da makasudin samar da hanyoyin bunƙasa sha'anin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya